yana daga cikin kuskuren da ɗan adam ke yi ya rinka tunanin cewa akwai wani abu da yake son sa kuma wani ne zai bashi ba Allah ba to duk wanda yake da cewa wani ne yake da damar ya bayar ba Allah ba to ba mamaki dan ya je yayi shirka ya je yayi abubuwa na shirkiya da makamantansu yanzu ka duba mace mata ga su Allah ya hore mana su ayar waje masu albarka da na banza da na kirki da wani dalilin mutum zai je akan neman yarinya mata aure ya je shirka da Allah ka zama dan wuta ka je ka yi binne-binne ka je ka yi kisan kai ka je ka yi barna saboda wata macen da wata ila idan ka aure ta ko ta biyu ba za ta yi ba sai ta bakanta maka rai to ka duba lamarin Allah dan Allah ya nuna maka boka ƙarya ne sai kuma ya haramta maka duk kuɗinka da suka ci ka ridda ka bar musulunci dan duk wanda ya shirka fa ya bar addini ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق har Qur'ani ya ce wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya faɗo ne daga sama kafin ya zo ya tsitsinke ya fada daji iska ta watsar da namansa da kashinsa kuma Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to mutane sun lalace in suna neman mulki sai sun yi shirka in suna neman sarauta sai sun yi shirka in suna neman kuɗi sai sun yi shirka in suna neman wani ofici sai sun yi shirka in suna neman binne-binne sai sun yi shirka wani ma'aikaci ya gaya mun cewa wata kujera ce yake zama a ma'aikatan ba shi ɗaya yake neman ta ba ya ce wallahi malam na sha zuwa in na buɗe ofis nan sai dai in tarar da jini tayil ne a wurin jini zan tarar da shi a zuzzube daga ina an zo an yi mai tsafi ne wani ya ce wallahi in na zauna kan kujera ta yadda ka san wato ogun ɗin gidan biredi ne zafi wuta basir kullum ya ce tsuwawunsa ya yi ja ya lalace saboda zaman kujeran nan ba a so ya zauna ya ce in akwai wurin da yake kyamar yaje shi ne ofis nasa samu akwai wanda ya kai matsayin darakta darakta ne a ma'aikata wallahi malam da ya zo duk takardar da aka kawo masa kasan irin gwalangwajin rubutun yaran nan in an ba shi fayil sa hannu ko haka yake ta yi ta wasa kai ta haka ta haka ta haka ta zane sai ce masu in aka mayar sai a ga yan shirme sai daga baya ka ce mutumin nan fa ya samu matsala kuma ka san me malam limami ne a ma'aikatan amma Allah ba su kyale shi ba kujera ta ma'aikata a je a maka sammu da tsafi bulle ne kisan kai wani ya je yana neman wani matsayi bokan ya ce da shi sai an yi kisan kai bayan kisan kan kuma sai an ci mutum yi tiris abokinsa ya ce za a yi ya ce jariri yake so a nemo masa aka nemo jariri ya za a yi da shi jariri samun haihuwa ya ce zai sa shi a turmi ne kirbe shi wallahi dattijan da ya bani labarin na ya gaya mu ya ce malam na san wanda ya wannan abin ko kujera ce ta siyasa yake nema ni na san shi kuma na san inda ya je da garin da ya je da wurin da ya je malam haka aka nemo jaririn nan malam aka kirbe shi da garin magani aka ba shi ya cinye shi aka ce ba mulki kake nema za ka yi wannan mulkin da kuke gani suna <laughs> duk wanda ba da aƙida za ka sha mamaki ko do ne me ba dai za samu ba komai ba zai faru ba a maganar kisan dan adam to haka yanzu wai mutum yana neman mace da aka kai dan uwana ka halaka Allah ya dawo da kai hanya amma na ji daɗi da ka rubuto takarda cewa ka gane kuskurenka muna maka addu'a Allah baka ikon tuba ya za ka yi ka tuba ka ta istighfari ka ta neman afuwar Allah ka gyara aikinka da mu'amalarka tsakaninka da ubangiji ka gode wa Allah baka mutu kana mushriki ba kun fahimce ni